haba haba haba saboda kamsila ya ne sai a taya abin da wannan miya haka da yawa mu nawa ne a gidan ko ko kuɗin da ke yi da za a tashi a wannan miyar sai ka ce wadda za mu ci mu dubu saboda almazazzaranci to wallahi ce fanan daga a rubuce za a dinga komai da ni za a dinga zuwa kasuwa ce fanan ana yowa a ha kawai za za za ku zama min asara shi kuma wannan ina daga cewa je ka karo iska yawwa ina kai kuma amin wa alaikum salam to lafiya lau lafiya madalla madalla daman ni ya makwata ce can baya nake na ji an ce kansila ne shine na zo ka taimaka min dan Allah da kuɗi na son cika an siya dibishin to wai ku faɗa muku aka yi 'yan siyasa zuwa suke su haƙo kuɗi kawai su zo su taimaka marayu. Dan Allah ka taimaka ka yi haƙuri. Kawai shi saboda ni kamsila ne. sai na je na ɗebo kuɗi sai na zo a marayu sai na biya musu maka to ke kina marayu amma wace ki karatu karatu ne yayan mu ne yayi sai ku yi hakuri kaman ke zai ke dan tabe dan ne ka samu wani kamsila kaman ni an zaman kina rage da karatu ka da kana tinki a kitchen magana ku kai tauna tafiya uwa tana zaka ci riba a rayuwa ku ba su ba in karkai karatu domin alfahari karatu ba shi ba na ilimi aiki da shi ya fi koda kankani kuma mai kai ne a san ka da shi ya gari aikin alheri shi suke so su gani mutanen gari Allah sai su ka cikin nagari ya isa yanzu kai a idan ka samu wannan waka ai wannan waka da kina ji muka yi ba wai basira mu bane ba fikira mu bane akwai wani mawakiya amazon da ke kasar libya a kullum muna jin wakan shi sai mu dinga jin wazi kuma sai abin ya zo mana daidai da wannan shi da ga irin wannan alhaji baban wulakantawa bane ka amma wanga mawaki da basira yake yana wakan siyasa ai waka ba irin wakan suna eh. wakan birthday eh. wakan siyasa eh. wakan soyayya da lobayya alhamdulillah zan aurar da yata a nan kusa zai mun waka da kace tana yana ta yan siyasa yi mu ta gaba zai zama mawaki na zai koda ni sosai ko ba masala wannan rabbul dalladi kaga yawa to shikenan dai yanzu ke kuma dama aikin mu ne mu taimaka wa talakawa mu taimaka wa waɗanda suke a ƙarshen mu sai muka juya abin ya zama aika aika saboda nasihar da wannan yamin a wannan waka to ga wannan ba ke ba duk wanda kika je na da matsala ta karatu ki turo shi yaje ya same ni saboda mu ma da karatu muka je wajen da muke yanzu ma da ba komai a ba sai an yi hoto ba komai mu da Allah muke ba irin masu yi hoto bane ba komai yaro zan neme ka kai ma zan canza ma dan muskin nan aka je mana eh? to uban me zaka mu kai ba fi zan neme ka ba kai ne dan gidan maman iyabo ba eh. yaro mai tajin batiran mota nan nan nan abun nan eh dan gidan maman iyabo ko kuke sace mana motocin mu ba matsala zan neme ka Allah ya tsare dan asiba zai zo ko da mun gari ba a ah, ka bari dai zan neme kan saboda eh wannan kayan kuma da Allah ko ba za a canza su ba a wanke su ko ba za a canza kayan ba a wanke dai